أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوه أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا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 Amma ba du fa'inna abcakan hadisu kitabun la'a. Wa haizan guda na'urar Muhammaden sallallahu alaihi wa'azi kiwa sallam. Ka sharafu muri ma'aikata ta zuwa. Fa'inna kulla mu da satin biri'a. Ba dalala. Wadda lalatu mar ju'u ha ilanna. Amma ba a iyaye mata da masu a wannan farfajiya. a cikin wannan masallacin juma'a wato na sarkin kabi alhaji sama'ila muhammadu mera da ke na wannan unguwa ta sabon garin bariki ga shi allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu damar haduwa a wannan rana ranar 24 ga watan ramadana shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da shidda ga watan biyar wato shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shige mana gaba kuma Allah ya mana jagora idan ba a manta ba jiya muna cikin wannan sura mai albarka wato suratu ali imran mun tsaya daidai aya ta goma sha uku inda Allah subhanahu wa ta'ala yake kwabar mu daga biyar wato ayoyi masu mu ce za mu aiki da zahirin su ba tare da mun san ma'anar ba duk da ba wanda ya san hakikarin su sai Allah subhanahu ta'ala tabbatattu ma a cikin ilimi waɗanda suka zauna suka san ilimi suna cewa Allah ne ke da masaniya game da su shine malam yake cewa wa min ittiba'i shubuhati ittiba'u shahawatin nan wato yana daga cikin biyar shubuhohi wato ittiba'u shahawat mutum ya ce zai dinga biye ma shawar rayuwa wannan yana daga cikin nau'i na shubuha ka ce duk abin da ranka ka so shi za kai wannan wani abu ne mai haɗari ƙwarai da gaske wai ya jam'u shahawatin wahiyar nafsu wa mailuha wato shine karkata zuwa ga zuciya ila shay'il mustahi mutum ya ce shi duk abinda shawa ta san nuna mashi zai to fa in fahiya in ma ba wannan bai shawar rayuwar ko dai ya zama wato na ƙarya mutum ya dinga je shawar rayuwa ta abinda zai kai shi ga halaka da abinda zai masa sanadiyar samun tabewa da ci bayan rayuwa wa min ha qauluhu ta'ala wannan yana daga cikin biyar shawa na ƙarya wanda ka halakar da mutum maganar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wato a cikin suratu maryam Allah subhanahu wa ta'ala yace fa khalafa min ba'dihi khalfun بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله سبحانه وتعالى ينبى من أبار السوى دقتكم بيسون بيشاور رايوانا أريا wato Allah ce fa halafa min ba'dihim kalfa? wasu masu mayewa suka maye bayan wayancan annabawa da manzanni da Allah ya zana mu sai wasu 'yan baya suka zo suka maye bayan wayannan mutanen da suka maye burjin Allah ya ce abinda suke yi shine adaa'us sala suna tozar sallah suna wulakanta sallah sallah ba ta da kima ba ta da daraja a gurin sannan ba'u shahawat kuma suna biyar shawoyin rayuwa to kun ga anan wannan biyar shawar rayuwa shine mutum ya ki sallah ga lokacin sallah ya yi, duk yana daga cikin biyar shawar rayuwa to musamman galibi iyaye mata kusan sun kowa son shawa da biyar shawa duk abinda da ka ta nuna maka shi za kai abin hake so ka yi bangare guda biyu ne da ku da matasa matasa ma suna da wannan aqidan cewa duk abin da ya maka dadi a rayuwa shi zakai wato duk abin da haka shi zakai irin wannan abin galabi Allah ya ce masu irin wannan ɗabi'ar ba saufa yalqauna gayya Allah ce da sannu za a je masu cikin wutar gayya da sannu za su shiga wutar gayya wannan kun ga ba ƙaramin haɗari bane mutum ya ce zai dinga da ya fi rayuwa shawar rayuwa ce wannan sai ya halaka haka za a ga wata mace da mijinta na aure ta dawo tana shawar samari tana jiye ma samari su halaka ta su kai ta ga abin kunya ta kai kanta cikin musiba ta bar maɗiyanta abin haɗi irin na ababen ga sunan matan da suke biya ma shawar rayuwarsu wata rayuwarsu ta ba ta shawar ta bi makwabcinta eh makwabcinki wato mijin makwabciyarki duk ba ki ga wanda za ki zina da shi ba ba ki ga wanda za ku kulla soyayya ba da mijinki na aure sai makwabci wannan ba karamar musiba ba ce kuma daga ran da asirin ke ya tonu don komai da ran dadewa sai asiri ya ce wala ziyar ka dunge-dunge wata rana sai asirin ya ce sai ta gano dana daga ran nan an yi kunya kuma an bar ma 'yan baya a dubai saboda haka wallahi mata wallahi ku shiga sai ta yi wallahi sai hatara kuna da daraja kuna da kima kuma lokacin ku dan kadan ne idan mace ta ce za ta biye ma abinda ta kaso abinda ta kashawa sai ta kai kanta ga wani abun kunyar da shekara 100 martaba ta za ta saki dawowa sai ke ta tunani ya za a yi ki dawo da tunanin musamman karamar kurciya Wanda suke gani suna da kurciya ai lokacin su ne bari su bigi lokacin su duk wannan abin yana kai su zuwa da halak. yanzu da za ka je nan bari wannan barikin da suke makwabtaka ai duk waɗannan tsakin na bariki matar wayanda suka ne yau suka lalace ai biyar son zuciyarsu shi ya kai su ga wannan fikirin to ana yin na marmari ana yin na shawa ana ganin ana da lokaci har yau an waye gari mace ma babu ma mai bukata ta dawo ga sanin jagane wulaƙance ke girma ke kai shekarun da ya kamata kina son wani ya taimake ki ba wanda ka taimakon sai dai ki dawo bakin titi in kin ga wanga ya san shayi ki ce da Allah wa da sabin shayi wallahi wa ban karya can ki wurin mai masa da Allah wa da sabin masa in nan ci ke ba ki da gata ke waye gari ba ki da ƴaƴa ba ki da jikoki Rayuwarki ta kare ga banza ke lalata kurce ki ga banza irin wayannan ababen suna kai mutum zuwa ga wulaƙanta da tozarta ba don komai ba sai saboda biyar son zuciyar rayuwa haka Allah ya ba mu labari wato a cikin suratul nisa Allah yake cewa wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu wa yuridu alladhina yattabi'una yatuba alaikum hmm. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله سبحانه وتعالى yake cewa wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah subhanahu yana son ya karɓi tuban Allah yana neman bayansa ba su sako su daina saban da suke yi su gyara halayensu wallahu yuridu an ya tuba alaiku. Allah yana son ya karɓi tuban ku wa yuridu na allazina na shahawat su ku wayanda suke biye shawar rayuwarsu an gane ko suna son an dalilu mailan azima su karkace karkacewa mai girma duk mutumin da yace zai da abin da ya kaso abin da yake shawa to zai halaka kai ne zai da kai zai wulakantar da kanshi saboda haka duka waɗannan ayoyin guda biyu suna magana ne akan shawa ta ƙarya wadda mutum zai biye duk shawa duk matsayin mace idan aka ce ba ta ƙara rayuwarta gidan miji ba ta ƙara rayuwarta a bariki wala ta gama wulaƙanta ta gama tozarta kuma rayuwar ta ci bayan rayuwa an gane ku to Allah ya ganar da mu saboda haka yake cewa akwai shawa wadda ta ƙarya da sadaka ko kuma wasu su biye shawa wadda take ta gaskiya ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake ba labarin aljanna yace wa fiha ma tastahihi al-anfus وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى يتي أتشير الجنة وفيها أتشير الجنة ما تشتهيه الأنفس akwai duk abin da rayuwa take shawa kun ga shawa ta gaskiya kenan an gane a cikin aljanna Allah ya tanadi duk abin da kika duk abin kike shawa mijin gana ke na aure in ki ganshi aljanna zai dawo kawai saurayi A masu ke hankali in ki dawo kina biye ma abin da kika so da aurenki sai ki dawo kina fasikanci wannan ci bayan rayuwa ke amma aljanna Allah ya ce akwai abin da duk rayuwa ke shawa wa talazzul a'yun da abin da ke sa idanu su yi sanyi su ji daɗi duka Allah subhanahu Ta'ala. ya tanade shi a cikin aljanna saboda haka wannan yana nuna mana wato hadarin mutum ya biye ma shawar wato wadda ba ta gaskiya ba amma wanda ya bi shawa ta gaskiya to akwai alkhairi mai tarin yawa tattare da shi sannan zai gamu da abubuwa masu tarin yawa a nan idan mun duba in mun kalli wannan ayoyin irin abin da suke nuna mana mutum ya daina biye ba abin da zuciyarsa ka so abin da shawa suke so Allah ya ce innan nafsa la'ammaratun bisu wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi إن ربي غفور رحيم ta'ala ya gaya mana cewa yana ba mu ƙisar annabi Yusuf يوسف Salatu الصلاة Ya ce wa ma ubarri'u nafsi ni ban kasance mai iya barrantar da kaina innan nafsa la'ammaratun bisu lalle rayuwa wato tana umurtar mutum da mugun aiki an gane kullum in kicce ta zuciya ki kika bi to za ta kai ki tabaro rayuwar ki za ta halaka ki shine ya ambaci wannan malaki aita Hamilu, huma sai ta dauka kasu, kama na hama fiye kama halin da muke ciki yau a shara ila alkaziba bi ƙaunihi ta'ala sai Allah ya muna ishara zuwa ga wato rayuwa wadda take ciya idan mutum yace yana jin ta Allah ya ce zuyina lin-nasi hubbu shahawat zuyina lin-nasi hubbu shahawat minan-nisaa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب gabanin mafassara wannan aya can da muke maganar biyar shawar rayuwa duk mutum na da shawa sai dai idan mutum ya yi taka tsantsan sai ya huta akwai hadisi wanda imam muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafin sa wato daga anas Allah ya kara masu yadda Ya yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce wato lamma sawwara Allah Adam fil janna lokacin da Allah subhanahu Ta'ala ya suranta annabi Adam a cikin aljanna tarakahu ma sha Allah an ya tarakahu Allah ya kyala annabi Adam a cikin aljanna ya zauna gurgudun kwanakin da Allah ya so ya zauna. Wa ja'ala Iblisu ya tsufa bihi, sai ga Iblisu yana ta kewayar inda annabi Adam salatu wa salam yake. Wa yanzu raba yana ta kallon shi, shi menene wane ne shi. Falan ma ra'ahu ajwa lokacin da Iblis ya gane ya kalle shi da kyau sai ga annabi adam cikin surar da an kai mai an yi mai ciki yana ganin wannan a rafa annahu kulika halkan la yatamanna nan na sai ga da cewa to wanda halitta halitta ce wanda aka yi wanda ba ta iya mallake rayuwarta ga zai shawa an gane ku ai la yamliku nafsahu wa yahdisu cewa jinsi na dan adam baya iya mallake rayuwa sai ya tsare ta an hawa ta ga shawa sai dai wanda Allah ya taimaka sai taimakon Allah da agaji ne amma in babu taimakon Allah da agaji ba ka iya danna rayuwa ga abin da galibin abin da ke kai magabiyar shawar rayuwa shine wato biye mason rai biye mason rai shi yasa da iblis ya kalli annabi adam ya gaina da wannan sura ta ciki sai ce to wannan bai iya mallakar rayuwa sai ga abin da ta kasu kenan komi yana iya biyewa na biya son shawar rayuwa ce wakila wasu malamai suka ce layan niku dafqul wasa wasu ta'al abinda ake nihi yana nihin ya iya wato mallakar rayuwa sai ta inda zai iya tura wasu wasu ga kari. wakila wasu malamai suka ce layan niku nafsahu inda al-ghadab ana nihin ya iya mallaka rayuwa sai a lokacin da ya yi to kun gane duka waɗanda abubuwa dai rashin dai mallakar rayuwar kan. saboda haka galibi in ba Allah ya taimaki mutum ba yana taka tsantsan to zai biye ma abin da zuciyarsa ke so ne ya hana saboda haka ya iyaye mata yanzu ku duba kwanan nan da muka yau muna azumi 24 eh inda mutum zai bi shawar rayuwa shi azumin da bai yi sai da ka danna zuciyar ka to a ce kun nake kenan kana iya danna zuciyar ke komi na shari'a kuma kina iya barin komai sai ki bi abin da a shari'a saboda mi malamai sun ce shi wa ramadan wata makaranta ce wadda ke koya miki kamun kai ta koya miki ladabi ta koya miki komai duk cikin azumi an koya miki wani an koya miki ga abin da kika so ke saba da shi amma yanzu baki samu kuma ke hankuri to saboda haka kenan komi kina iya hankurin shi da haka sai mai kokari mu kiyaye da wani Allah ya ce zuyina linnasi hubbu tun minan nisa wato an kawata zuwa ga mutane hubbu wato san shawa na rayuwa masu tahilin naf irin abinda rayuwa ke shawa wata da ku ilaihi Abin da rayuwar mutum ke kira da zuwa gare shi an gane shi ne aka ce zayyana Allahu ibtida'an Allah subhanahu wata'ala ne ya tsawata ma mutum wannan ibtila'an don ya jarabta shi wato babin jarabawa ne sai Allah ya jarabce ka ya tsawata maka son mata an gane sai mutum ya biye mashawa to anan abinda malamai suka ce ba wai son mata ne matsala duk namijin da ji yana son mace kuma ya kai ya ji yana son mace ko mace ta ji tana son namiji kuma ta kai manzali to idan ya zama na son na aure ne to ba abin zargi ba amma abin da a haɗari so wanda ba na aure ba a ce kawai mace ta dinga amincewa da wani namiji yana soyayya da ita ba kuma aurensa zai yi ba ko da sunan aurensa zai yi amma yana yaudararsa suna soyayya wata wuskiya to wannan ta ci mutuncin kanta ta ta kar. kuma yau da gobe shi wannan saurayin nasa, ko mai neman ta aure idan ya samu biyan bukata sai to zai bata ya yayi wani wuri kuma saboda zai ce dama ya iska ce kuma zargi da toma kullum zai kawo hannu bai yadda da ita tun tana waje bai yadda da ita in ta gida ne saboda ni ta rasa danna shawar ta ga kanta shine Allah ya ce an kawata ma mutane wato Allah ne kawata ma mutane don ya jarabta su hubu shawatin minan nisa wato shawa na mata ai ko kuma wasu malamai suka ce wato au zayyana har shaidan bil wasawasa ko kuma shaidan da ya kawata ma mutane wato bai shawa na mata bil wasawasa ta hanyar Wata wa tahsinul mailu ilaiha da kuma tawar karkata zuwa gare ta mutum ya ji kawai yana son mace kuma soyayya ta banza kama abin da aka yi yau sai wanda Allah ya tsare a ce ga wata yariya da ba ta samartaka da wasu sam sai wanda Allah ya kare kamar yadda yau zai yi karanci a ce ga wani saurayi ba ya samartaka da yan mata sai wanda Allah ya tsare an mai da abin ba komai ba ne yin waɗannan abubuwan to waɗannan abubuwan duka ababe ne masu halaka ƙwarai da gaske Allah ya ce minan nisa na daga mata an gane ku da aka ce minan nisa na daga mata wa bayyana shawa aka bayyana shawa ya umur sitta ita wannan shawar al'amura na guda shidda wa bada bin nisa sai Allah ya fara da mata cewa an kawata ba mazaji son shawa na mata su ji suna son mata an kawata musu wannan kuma saboda fitinar matar sai Allah ya fara da su wa bada abin nisa li'anna fitnatu bihinna ashad saboda fitina ga mata ta yi da duk wanda bai yi taka tsantsan ba yace ya biye ma son zuciya sai to yau da gobe sai ya kai shi ga halaka saboda mata in ka bi wannan ka bi wannan ka bi wannan ka bi wannan sai a dawo ana hira yanzu alal misali ni da nake karatun yau a ce kilan ina soyayya da wannan ai za ta gaya ma wannan ta ce ke mara nan da wani ke gani ai tsohon saurayi na ne ko a ce an rama na soyayya da wata to na bai asiri za ta yi ta ce in ka je yana ja aya kamar na allah amma wallahi dan da ta gane shekaran jiya har arewa goma na dare rina gidan kuma ba aure zai yi kaso na ba kaga wannan yana so da sadarar da mu to amma in mutum ya danna zuciya sai inda aure ne ba abin zargi ba ne amma ko auren ma a ce kaji wannan kana son wannan kuma gobe wannan haka so gata wannan haka so kaji wannan to za ka dawo aita zarge ne to da haka mazaje sai su yi ta tsantsan da abin da ya shahi hadarin mata saboda fitina irin ta mata wato ita ce fitina mafi hadari sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya kare daga fitina annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana ta ma taraktu ba'di fitnati yace ban bar wata fitina baya na ba adarru ala rijal wanda ta tsaranin cutarwa ga mazaje annabi ya ce min nisa irin ma saboda haka dan namiji ya je yana son mace ko ya nemi mace ta hanyar aure to shari'a ba ta zargi amma abin zargi a ce mutum ya ce yana son mace ba ta aure ba sannan kuma mata ya kamata hankalinku ya kawo duk namijin da ya ce yana son ki in dai ba aurenki ki zai yi ba to wannan arya ce yake kiyayya yake da shi ba son ki yana son ya ci mutuncin ki ne yana son ya saurara muryar ki kuma bai da haƙƙi yana son ya miki kallo na kwakwam kuma bai da haƙƙi saboda haka ya kamata ku gano duk wanda ya zo yake magana aure ne to ya je inda iyayen ki a fara magana ba wai ya ce a'a za a dan abin da mafahimci juna ya ce a ba wani fahimta su ni ban fahimtar ka matuƙar ba wurin uwaye na kan nemi mai magana kuskure na mama ta yadda da wani namiji ya tare ta ga hanya ya wata magana wai da suna aure ko aure na ya kasar ya je inda uwaye ya je ga iyayen ya yi magana da yana daga cikin abin da ya jawo auraye yau albarkarsu ta yi karanci. saboda ni tun waje sai an darji soyayya ko kuma tun ka a yi magana aure sai an ɓata lokaci ana soyayya sannan daga baya sai a zo da magana aure shi ko Allah ya ce to zaman lahiya babu sai Allah haramta muku zaman lahiya ce da dai ga kun yi auren amma babu zaman lahiya saboda ni ba ku bi tsarin da shari'a ta tsara ku akan shi ba da shi yasa yake cewa an kawata mu mazaje wato shawa na mata su ji suna son malai cewa daga ciwon na al'amura guda shidda wa bada abin nisa ya ku fara da mata li'annar fitinata bihin na ashad saboda wato fitina ta mata ita ce abin da ya tsanani ya yi haɗari ƙwarai da gaske a wa ma a dahunna farkon min wunna duk wani abin da ba mata ba to wani ɓangare ne wani rere ne na na fitina ma'ana duk wata fitina asalinta da tushenta yana da alaƙa ne da mata sannan Allah ya ce wal bani kuma Allah ya tsawata mazaje son ƴaƴa kiji kina son ɗa duk kiyama tana son a ce tawaye gari yau ga ɗa ɗanta ne ta goya ta runguma ta aika kuma haka mutum mace na son wannan to amma kuma shari'a ba ta yadda ki je hanyar banza ki samu ɗa a lokacin da ki bi hanyar banza kista samu sun tun daga lokacin da kista mu juna biyun ke shiga bakin ciki uwarki ta shiga bakin ciki ubanki ya shiga bakin ciki ku sun shiga bakin ciki daga lokacin da kuma kista samu ta hanyar aure sai murna aka yi da tsalle sai ke kira kishiyar mamaci in gina da koyar mamaci momi alheri wa ya samu ba haka aka yi ba ita ko sai ta yi guda cikin gida sai lahiya ban su kika murna to da ya sa dai Allah ya taimake mu alheri ya fara samu ta ce wanga lokaci ba ta ga kaza ba haka ba ne amma a ce kina da ya budurwa ta ce ce na ta ce wala watan ga akwai matsala <laughs> ya ita akwai ni akwai matsala lalle ku akwai matsala kuma daga lokaci an ware shiga da hece kuma haka bane amma da zarar an gace ta aure ne mace ta samu juna biyu an ware murna an ware tsalle kai abin murna ina yake a lokacin in cikin ya isa au, sai ga mata na aure in za ana asibiti har da wani yahi aka yi da hannuwa haka ana ana ana ana kuri saboda cikin na aure ne babu kunya babu wani abu sai ta tana cikin saboda ni aure ke samu cike, amma wanda ba ta aure ta samu cike ba kullum sai koyi koya inda ba ta sa dabi yanzu sai ta tsirin ba ka ɗan hijabi na tarasa ana sai ana ɗan dubaru ana sa hannaye ana tura hijabi ta a gane tana da juna biyu duk bakin ciki bai isa ba sai ta ce wurin awon tana zuwa wurin awon sai a ta a'a ke ni kawo kenan Allah ya ke su hoki ce cewa Allah ke ba su wanda ya san da su kun san yanzu har da waɗanda suka yi cikin banza suna zuwa wurin awo suna zuwa awo sai ka karu sai awo ai ka sai awo To amma baki san barin ciki ba in cikin na aure ne in an ka ce lokacin haihuwar yayi da dangin bangaren mace da dangin bangaren miji da abokan miji da 'yan uwan miji da makwabta duk sai an cika asibiti kowa a gani wani lafiyar wallahi masu wani ta hannun ta shiga lebu ana ta murna an taru wani abin wani ciki da an haifu sai haka ana yi nan konas eh wai maza na kashe nan konas ya an ce an samu namiji sai maza su ce namu in ku an ga an samu ya mace sai mata su ce namu ana murna ko shanu duk namu ne da maza da mata tun namu ba ka san wani na zai zama maka alheri da ɗa namiji da tsiyamar ta Allah ne masa shi yasa kowa nata kowa nata in Allah ya ba shi ɗa namiji ke murna ya ba shi tsiyamar ta ke murna an gane iya dai abin da yasa ake son ɗa namiji gane saboda shi ne gida domin in mace ta kai ta ga gida duk ina za su rayuwa gidan wani amma ɗa namijin nan guda shi ko ina zai rayuwa gidansu shi bai zuwa wani gida shi ya sa ɗaya kwa ga galibi ana son ɗa namiji kuma tun mutum na son ɗa namijin Allah ya ba saboda ni saboda ta samu wanda zai riƙe gidan saboda waɗancan duka gidajensu za su koma kuma in Allah ya ga dama sai ya ba ta ɗiya mace wadda ta hiɗa na miji goma haka ne kuma haka bane ɗiya mace guda wadda ta hiɗa na miji goma ka rike maku gida. na ga matan da Allah ya ruwa mata asiri uwar Allah ya ba ta dama ta gina mata gida ga AC ga komai duk abin da take bukata wannan ɗaya ta ta rike amma kuma Allah ya ba ta namiji to haka al'amarin to da ka abin da ake so gabawa ya mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawata muku walbani son ƴaƴa an gane wato mutum ya ji yana son ɗa wannan wani abu ne wanda kowa yana son wannan an gane kowa yana son wannan a bafila hadisi ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce alwaladu mabatalatun majabanatun wato mahazanatun annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi dai ɗa alwaladu ɗa wato mabahalatun yana iya sa ya na ruwa ɗa na iya sa ya na ruwa saboda ne saboda neman a tara mu ɗaya abin duniya sai zama sun yayi ruwa an gane ku wa majabanatun ɗa na iya sa ka ji tsoro saboda ga wani aikin jihadi ya tashi amma kana jin tsoron ka je jihadi a kashe ka ɗanka ya rasa ba sai zan tsoro ya kama sannan mahazanatu kuma ɗa na iya sa ka shiga damuwa da bakin ciki idan aka yi masa wani abu na ba daidai an gane ku wato wannan duka yana nuna mana muhimmancin ɗa muhimmancin ɗa ya haga ba a ƙyarda amfanin ɗa da fa'idar samun haihuwa abu na mai muhimmanci Allah ya baka haihuwa ɗa namiji ko ya mace Allah ya yi miki ado ya yi miki kwalliya su diya in Allah ya baki Allah ya yi miki ado ya yi miki kwalliya kuma in Allah ya baki diya to ya baki abinda zai zama miki sadaqatul jari. wanda ko ke mutu yanzu misali duk kuna wata ta shigo ta yi sallah ko raka'a abu la'alla mahaifiyarki ba ta rai ba ta da rai Kuma mahaifinki bai da rai wannan ladar sallar wadda aka baki da ke sallar zuwa raka a hudu irin ta za a ɗauka a sa cikin a ɗin mahaifi kuma irin ta za a ɗauka a sa cikin a ɗin mahaifi duk wani aiki alherin da kika yi ko ki ce lada ta kai gare su ko kike kar ta kai gare su ko kina so ko ba ki so yanzu to ga na ki da wani tafsiri irin ladar da ake baki ita aka ba mahaifi a ce kun gaɗa ba karamin alheri ba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato eh abin nan idan mutum ya rasu to akwai sarƙatar jariya guda uku da ya bari daga cikin sarƙatar jariya ɗana ɗa wani babban jari ne da Allah ka ba mutum in ya baka ɗaya ya ba komi ya baka jari wanda ko ka musu kai baka musu yanzu idan kina da ɗaya sai ta san wata kawar ta je ta kai mata ziyara ta yi dawo tabbata ko ta yi kudu tabbata ko ta yi shinkawa tabbata ko ta fi wani abu tabbata menene dalilin da ya sa tabbata wannan abu don alaƙa ki da ita to sai an ba ki lada a wani wannan zumuncin da yarki ta dasa sanadiyyar saboda haka gaskiya samun ɗa ba ƙaramin alheri ba ne shi yasa Allah yana jarabtar mutane da 'ya'ya don haka sai mutum ya bi hanya ta kwarai ya samu ɗan kuma ya yi tsaye wajen tarbiyyar ɗaya don ba fa samun ɗa ne matsala babban aiki shine tarbiyya ɗiyan nan da kuka gani amana ce Allah ya danka hannu to a kula da tarbiyyar za ku kai da muke sake 'ya'yanmu ga sunan barkatai suna ta yanzu ko na cikin unguwa in gaga yara masallacin nan ga sunan ana yara ko ina kata kata yaro ko tuwa ya fara bai da uwaye ga sun suke shi wani yaro ba a san ma ina yi ba to ne yunwa da ya uwaye ne don ba za ku rage gidanku ba ku ja yau kan ku sa ba gidanku sakata to ya tsalla ka canza ba daidai ba ne ɗanka ya ta yawo kuɗina bai wannan gida bai wancan gida bai nan bai nan yana ɗauka ido eh wani yaro ko ni kan bashi duniya in ya samu sa'a sai ya ruga da gudu ya dauko dan kwana da nan da ku ba ku sani duk kudin da aka gidan ku bai so ne wanga ganin haka ba haka bane duk kare kun gadawa bai san ga haka su sana eh kwanciya ce to amma da duk da haka iyaye su kula da 'ya'yansu domin su za a yi masu tambaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mala ce wato ai ya hadu da abawa shi wannan yaro yana ɗauka iyayensa alal buhuli akan tsirowa wani tukuni da tsoro wa fi kalamihim a malaki a cikin maganar an ce almaru maftunun bi waladihi wato shi da mutum an jarabce shi da ɗanai wa ƙaddamu alal amwal kuma idan kun duba sai aka fara gabatar da ‘ya'ya sama ga dukiya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa sai aka ce min wan banina da Allah ya gama ambatan mata sai aka zo aka ambaci ƴaƴa kamin dukiya saboda ni muhimmancin da ƴaƴa suke da shi ya haina dukiya yau idan yaron ki bai da lafiya sai ki ji ba da lafiya eh yau duk wanda ka jinya ɗanta cikin ku inda ta san wanda za a yi a ɗauki kiwon nan daga ɗan a sa ma wallahi za ka yi. ba haka ba ne to wannan kuma ku duba duk da mahaukaci na son duk da mahaukaci na son kuna gani mahaukata in sun ka yi ƴaƴa sai an yi dubara a raba su sai an yi dubara kuma ran da duba an ka an shi ɗan ran na ina wata ɗan waɗa gida-gida za a gan suna bibi wata ni ka fada wanda ya ta an ka ɗauki ban san inda an kai da ita a nan unguwar na san kun san zali tana nan da rai ko eh tana nan da rai ta yi ta samun yara ana ɗaukewa kalli inda su an ka ɗauke yaron sai zaka eh kuma in ta ga wani sai ce amma kai kayi kemin kamar tiyata mutum mai da hankali amma yana son saboda duk wanda ya ce maka ka cika son ya rena maka da hankali son ɗa ita ce alama ta hankali duk wanda ka gabe son ɗaya ne ko bai da hankali akwai matsala ta tare da shi an gane amma abinda aka so diya da maka ƙaunar su maka son kuma kada mu yi sakaci wajen tarbiyyanta su eh yanzu in tambaye ku in ɗanka bai da lahiya kai ka kai shi asibiti a mai allura ko ba kai haka shi ba in ma ya kama kuka cewa allura allura ma ma ke ka ke shi a yi mai allura don mi don ya samu sauki ko to a ce ku haka za ki daurewa ki ba ɗan tarbiyya ko ni ta daure ki ba ki tarbiyya ya zama nagartaccen ɗa mai tarbiyya yanzu ga shirin nan masallacin muna da matasa ga sunan, alhamdulillah duk wanda a unguwa ga zai so a ce diyanai suna a wurin su hafi ko su abdul ga sunan yan yara makasa da muke nan tare cikin da cije in aka zo malam bai nan a ba da sallah sai a ce su shiga su ba da sallah yaro ɗan ƙananan shekaru garai amma da ya dage yana ibada yana addini ya zama cikin unguwa kamar wani da ciji uwaye ne sai tsalla suka yi yanzu akwai yaron da in ana faɗa ta cikin unguwa ga ina da cewa a sai babu su akwai yaran da ana fada su unguwa ga cewa aka a taho masallaci ko babu su a ce ku ce masallaci inda yawa da kana masallaci shi ko wani wa sai da ce a sai hilin kwallo wani ko a ce a sai tambakan mazaunan nan tasu sai kun za shi har da alƙawun da ana waɗiya don ɗai su zama abin ƙwarai a ce yau idan ka je sallar ta Hajji ba kai kwana ba ba ka runsa ba na yi ma al'awalin, ina sai maka sun kayan ciki lokacin buɗin baki ima farfesun kayan ciki in tambaye ki wannan ibada da kuma gani in saba da ita ke za ki umarni. kana ganin wani bai iya wani bai iya wani daga jihar wannan sallah ai wala ni wannan sallah mama ko kashe na kai yi wala zan yi Allah ce ba mutane wawan banza da yi sakari ba ka iya su waɗanda ka iya ba jiki gare su irin nata ba ba matasa da irin kama ba gawa da kan gawa da kan gudu su ba wanda magana ta gaji da aka kai baka san ciwon kan kama? kai ne ka ba mutane wuri da mata na na sallah bai hana dare ni kike kai tashi mutum shi wallahi ma mutum da kai na kamar soji da shi dai da wuri isa abin ki gaba ki dai saba da addini amma yaro ya tashi bai damu da addini ba akwai bakin ciki da uwaye ne kuma ba bakin ciki sannan kada kawai da wasu kaya ta yadda dani wani ta sallar da kiga ina ta azumi ta wallahi na ga wasu sannan da suke wurin da wallahi azumi na in yau azumi ya mutu na rufe da Allah ba a ganin masallaci yanzu masallaci kamar yin tsagi sallar su shi. amma da an ce an yi sallah da kwana uku masallacin ga in bayan an ba da kira ka samu kan uku amma masallacin ga ya ce kama ɗin yanzu kun ga akwai bansu wato ibada ta azumi ta sallar azumi na aka tun da azumi ya wuce an bari kuma in kun duba sun yanzu wasu mutane sun fara nu an fara nu yanzu wani didi masalla ta fara ɗauka yanzu wata wurin sauraren karatu ta sun da aka zo sai a ce to mu dai yanzu da ka sani wurin fito da lalle kun ga sunna an wara ban kwana da ramadan jurewa ake yi ai ta hankuri Allah ya taimake mu shine yake cewa da kuma ƴaƴa to shine yake cewa wa qaddamu alal amwal wato an gabatar da su akan akan dukiya ko eh, su yaya saboda muhimmanci su ne annahum ahabba ila al-mar'i min mali don mutum ya yi ƙaunar ƙaya ne sama ga duke shi wa fusar banuna wato dunan bana malaka kuma nan an ambaci ƴaƴa maza ba ambaci ƴaƴa mata ba don da la'anna wani da zaka domin son da ake wa ɗa namiji a shaddu min hukul unsa ya yi sama ga son da aka wa ɗaya wani haka yake wani wuri ne ba bambanci da ɗa namiji da su mutum yana son amma wanda za ga yayi fifita son ɗare namiji sama ga kiyama to amma jama'a ita kiyama ce mai lehinta da ta zama kiyama ce eh lehinta ne zaman da kiyama ce lehinta ne in lehinta wa da lehi kai namiji ubanta kai adda lehi don da ka san dubarar da aka ta zama ɗan namiji ka mata. in eh, wani ka san dubarar an gane da saboda haka da ɗan namiji da ɗiya ta al'adar maza galibi sun cika son ɗa namiji sama ga ɗiyamu kun san dalili saboda ɗa namiji shi ka gado su cikin gida yanzu misali gina ɗa namiji ɗan da ya ɗan taso sai ka ga duk wasu aikace aikace na cikin gida kana aikawa yanzu da ana iya samun su ɗiyamu sanda aikin da mata kai ɗa namiji bai iya shi yanzu mu duk gidajen mu sai ga mace na aikar da injini tana iya mai duk wasu ayyukan ɗa namiji kai wata mace sai ga Allah ya ba ta dama duk tana iya su. saboda haka dai musulunci baya son nuna bambanci da kabilanci tsakanin ɗan da siyama wal qanatirin muqaddara kuma da dukiya abin tara qanatirin ay al amwal kasira dukiya mai yawa al muqaddara abin tara al mustamil min al zahab wal fidda na zinari da azul wal qayrul musawwama da dawaki kyawawa za a ga mutum an kawata mai son doki kuna ganin ga dawaki nan gidajen manyan mutane sun tsaro to galibin mutane an ƙawata musu san doki an gane musamman dokin da adda alama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar akan wato kiyon dawaki in dai don jihadi abinda ba a so ya tara dawaki don sai alfahari don a shi ne wani shi ne mai sarauta iri kaza amma in don jihadi ne to babu zargi a kan wani wal kuma Allah ya kawata mutane son dabbobin ni'ima irin su ibil raƙumi bakar shanu walgana masu maki da sauransu wal da kuma noma son amfanin gona son noma Allah ya kawata mutane son wannan zalika mata'ul hayatid duniya. Allah ya ce duk waɗannan ababe ababe ne na jin daɗin rayuwar duniya Allah ya ba mutane su ne wato yusamatta bihi fiha don su ji daɗi a da duniya sun bayyana sannan su ƙara wallahu inda musulun ma'a Allah a wurinsa ne kyakkyawar makoma take saboda haka wannan yana nuna mana huwar jannatu shine aljanna aljanna tana wurin Allah bayan bagi arzalla masa fi ya kamata mutum ya ci gaba da kwaɗayi akan aljanna duna gairi ba wai wani ne ba wannan yana nuna mana muhimmancin waɗannan amana saboda haka ya iyaye mata mu kula da waɗannan ababen saboda muhimmancin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna a lokaci yana tafiya biyar kuka ganin ana karatu sai a ga lokaci kaɗan an gama wani lokaci kuna ganin kawai mun mun zo da duri ai mai ɗan shirye-shiryen nan ne bai iya tsawa ba shine yasa an ka ɗan dauki lokaci da haka wannan sai a yi hankuri ba kuma bane ko ba mu cika son lokacin da muka ba ku mu rage mu ƙara muku wata an yi alƙawari da mijinta ta dawo sha ɗaya da rabi kai da sha biyu yana iya haddasa matsala ka da miji ilan ya ba ɗan kabu kabu kaya a kan gida a yanzu ta dawo da tafsir mai kabu kabu ya zo mai iskota ya ce mai aibe iskota abu na izama da dadi ai ta wahala saboda haka shi yasa kuwa ga muna iya ƙoƙarinmu mu ga cewa an tashi cikin lokaci wannan shi sannan a baya ga wannan nasa akwai tambayoyi kuma za mu ba da dama su ma a karanta su daga baya kuma akwai sanarwa da na san Allah ya da kuna labari kuma ƙarshe ba kun labari to an ce mu sanar da ku wannan sanarwa da insha Allah